baki mai yanka wuya. Shirin namu na yau zai mai da hankali ne akan rikicin siyasa a ƙasar Mali, to amma sai mun fara da Amurka inda aka soma kaɗa gangar siyasa ga dangadan. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Talata ta wannan makon ne jam'iyyar Democrats a nan Amurka ta soma babban taronta na tabbatar da ɗan takararta na shugaban ƙasa Joe Biden a ƙoƙarin kammala shirye-shiryen tunkarar shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican a zaben shugaban ƙasa na watan Nuwamba mai zuwa. Duk da yake dai an gudanar da tarukan ne ta hanyar intanet domin kaucewa manyan tarukan jama'a sakamakon annobar coronavirus. Mutane da dama sun gabatar da jawabai ciki har da tsohon shugaban ƙasa Bill Clinton. da uwar gidan tsohon shugaban ƙasa michelle obama zalika da wasu manyan jam'iyyar ta democrat da suka fafata da biden a neman tikitin jam'iyyar kusan dukkan masu jawaban sun tallata joe biden da kuma buƙatar goyon bayansa inda suka yi amfani da damar suka cecceki shugaba mai ci yanzu donald trump tare da zargin gwamnatin sa da kasawa akan ɗaukar kwararan matakai akan annobar coronavirus da illolin da ta haifar na koma bayan tattalin arziki. To sai dai a nashi bangare shugaba Donald Trump ya raja a ne akan gangamin yakin neman zabensa na keke da keke. Inda shi kuma ya ci gaba da jaddada nashi zargin na rashin cancantar Biden a zaman shugaban kasa, Inda yake bayyana shi da karen farauta kuma bai da kuzari. Wannan dai yana zuwa ne 'yan kwanaki bayan da Joe Biden ya zaɓi mace bakar fata sanata Kamala Harris a zaman mataimakiyarsa. Tuni da masu fashin baki suka soma danganta zargin na shugaba Trump da zaben Harris da Biden ya yi. wanda suke ganin idan aka zaɓi Biden za ta iya kasancewa mace ta farko da za ta shugabanci ƙasar la'akari da shekarun Joe Biden. Grace Alheri Abdu ta tattauna da Aminu Yakubu Lami, wani mai fashin baki akan lamuran siyasa a nan Amurka dangane da wannan batu. Eh, zai yi haka ne saboda in ke tuna shi Joe Biden ya faɗa ya ce yana so yana zaɓi wacce za a koyaushe za ta a kowane rana a kowane awa za iya zama shugaban ƙasa kuma ta yi aikin yadda ya kamata. sanata ne yanzu ya ta babban mai shiga da kara na jihar california wato ya ga tarihin da yasa ya saka ta ya zabe ta ciki. To kana ganin Amurkawa yanzu sun kai lokacin da za a sake komawa shugaban ƙasa baƙin fata yanzu na ɗaya ita mace ce ta biyu kuma baka fata kana ganin za su ba da wannan goyon bayan a sake haka kasancewa bayan da shugaba obama ya zama shugaban kasa waɗansu ba su so hakan ba har dai zuwa ƙarshen mulkinta. haka ne to a kin ga ko yanzu akwai wanda ba su haka su ne ɗan kalilan wato wajen kashi 35 zuwa kashi 40 wanda suke goyon bayan Donald Trump lokaci ya canza yanzu saboda yadda kike ga kamar me babba abin wato kuri'a ne Kuri'u kuma suna da ƙuri'un yanzu ko a yau aka yi zaɓe da ake nuna a yau an yi zaɓe joe biden yana da wato zai samu wato wanda ke ƙungiyar mazaba amma ka san an yi irin waɗannan harsashen a lokacin takarar hillary clinton da shugaba donald trump amma kuma aka zo aka san haka ya faru haka ne to amma kuma yake wato dole ne in muna in aka kawo wannan sai ki duba me yasa aka haka me yasa aka ya faru Hillary Clinton ita ce mace ta farko a tarihin America sai fitowa na farko kenan na biyu yadda wato ta bari donald trump ya bakanta ta ita wato bata mai da martani ba abin da ya kara fata wa hillary saboda in kika duba ko kwana hudu shaura zaɓe suka fito da sanadiga abubuwa an cewa an samu wasu emails email da ta lalata na gwamnati to kin ga duba na wata barki amma kuma kika duba har yau ya kasa samun wato abin da zai makala wa Joe Biden sun yi sun yi sun yi sanarsa abin da su neman makala su bakanta wa Joe Biden sun ce ɗansa ne ya yi wani abu wani ƙasa daban sun kasa samun wani abu wanda za su ce gashi dai ai wato babban matsalin kenan saboda Kin ga na farko ba su ce Joe Biden bai san makamin aiki ba ya yi sanata ya yi eh, ɗan majalisa ya yi mataimakin shugaban ƙasa shekara takwas shi yasa ya an ba gwajin da na Hillary Clinton wato Hillary Clinton ne saboda ta zama na farkon mace eh akwai wanda ba su kamar yadda nace ko mata akwai wanda su guje ta wanda ba su ta zama shugaban kasa a Amerika to saboda in kika duba wannan yanzu kuma lokaci ya canza shekara uku wata lokaci ne sosai a siyasa da safiyar talata ne wasu sojoji suka hambarar da zababben shugaban kasar mali ibrahim bubakar kaita da kuma Firayim Minista Buba Sise a wani al'amari mai kama da juyin mulki. hakan ya biyo ne bayan kwashe tsawon watanni jama'ar kasar suna gudanar da zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin takaita tare da yin kira gare shi da ya sauka saboda zargin taɓarɓarewar tattalin arziki da tsaro a kasar to ko me ake ciki a halin yanzu a ƙasar? tambayar kenan da na yi wa alkasum abdulrahman wani masani kuma mai fashin baki a kan lamuran siyasa da tsaro a yankin afirka ta yamma da ke zaune a kasar jamhuriyar Nijar, mai makwabtaka da kasar ta mali yanayin da ake ciki a kasar mali yanzu yanzu nan dai da muke wannan maganar da kai ina ice ce maka wani yanayi ne na ta faru ta kare eh, bisa shi mulkin na ibeka tunda bayan biyo zanga-zangar da aka yi da hita da al'ummomi suka yi ko wasu bangare na mutane ya sa soji suka hito a yau da sahi suka hambar da shi suka kama shi kuma yanzu nan ya gama magana ga talbijin ta ƙasa cewa ya rushe majalisar ƙasa da eh, majalisar dokoki kuma ya rushe gwamnati kuma shi ma ya yi murabus kenan kaga ana cewa wani hali ne ake ciki ta ta faru ta ƙare sai dai abin da zai biyo bayakin ko a cikin gida ko a matsayi na yankin na afirka ta yamma ko yankin na sahel ko afirka ma to wannan shi ne eh, wanda za a ce akwai sauran rina kaba dibo ga matakan da kasashen duniya suka fara dauka musamman ecowas inda ta rike iyakokinta na sama da na ƙasa da ƙasar ta hana duk wata alaƙa ko ta kuɗi ko tattalin arziki da ƙasar ta rike duk wata ƙofa ta ta shigowa da wasu kaya na alfanu ga ƙasar don saboda ganin cewa a ƙasar ta koma busa turbar demokaradiyya kuma ta janye ƙasar daga cikin ƙungiyarta a kowane mataki na na ƙungiyar kuma ta yi kira da duk wasu ƙungiyoyi na duniya na ƙasa da ƙasa wanda suke alaƙa da ita da su yi haka in kuma ba da baya haka bisa tambayar gwamnatin niger wadda shugabanta shine shugaban ecowas wadda kuma ita niger tana da wakilci a majalisar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya da kuma tambayar gwamnatin faranshi gobe an kira wani taro na musamman wanda za a yi bisa kasan malikin a majalisar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya wanda kuma ba tare da wata tambaba ba za a ɗauki matakai masu tsauri bisa su tsirarin sojojin nan da suka yi wannan aika-aika a can baya dai kungiyar ecowas da ma wasu kungiyoyi ta kurorinta kazalika da wasu ɗaiɗaikun ƙasashe sun yi ta ɗaukar matakai na shawo kan takaddamar ƙasar ta mali amma ba su yi tasiri ba na tambayi alkasun ko wannan martanin da suka yi zai yi wani tasiri yanzu abin da ke da kwai eh, kamar yadda ake cewa ba a barin gari a kwashe lahiya duk yadda za a yi sai an bar wani a ƙas ba a iya kwashe shi duka tun da shi ya riga ya amince ya yi murabus ya amince da abun da ya same shi maido shi bisa mulki yanzu wata magana ce wadda babu ita maganar da ke da yanzu ta maido ƙasar ce bisa turba ta demokaradiyya a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kuma a tabbatar da su sojoji ba su suka yi rikon kwarya ba kuma a tabbatar da an ɗauki mataki wanda zai hana haka in hakuwa cikin wata ƙasa saboda ya kasance wani mali ya kamata ya kasance makaranta a demokaradiyance kuma a hukumance ko kuma in ce a kungiyance tabbas matakan da za a ɗauka dole za su yi kuma za su yi tasiri a matsayin ta na ita ƙasa amma kuma dole sai an ɗauki matakai bisa ɗaiɗaikun mutane su yi shugabannin sojojin da ko da wasu mutane wanda ke fara hula ne ba soji ba wanda suke da goyon baya ko suke da hannu duka bisa cikin abin da ya faru babu wata hanya wadda wasu mutane wani gungun mutane ko fara hula ko soja ko 'yan siyasa ko ma ne yadda za su yi aiki da su yi da ita su tumbike gwamnati ta demokaradiyya wadda aka zaɓa wadda ba hanya ta demokaradiyya ba wadda ita ce hanya ta zaɓe ba da dama amincewa da irin wa'annan abubuwan su faru kamar yadda suka faru a kasan mali idan suka wuce hakanan to wata hanya ce aka buɗe ta rushe demokuraɗiyya wata hanya ce aka buɗe ma wasu tsirarin mutane wanda dama ita demokuraɗiyya ba su yarda ita ba ko kuma wanda ko wani abu ya taso eh, ko na rashin kamra ko na rashin zutuwa tsakanin mutum da mutum tana iya buzurar da al'umma ko wani bangare na sojoji su zo eh, su yi aika-aika irin haka. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Suleiman Barma da Grace Alheri Abdu. Cuba Hero ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.